وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد على عبد الأفهم ما يتعافي تنا تشاجي to yan uwa mun karanta a baitukan da suka huce baiti na 22 da a cikin alfiya ta iraki wannan kuma shine karatunmu na bakwai inda al'imamul iraki Allah ya ji kansa da rahama ya kawo mana cewa awwalu man allafa man sannafa fi sahihi muhammadun wa khussa bi tarjihi wa muslimun ba'du wa ba'd al-gharb ma'a abi ali faddalu za law nafa to yanzu zai shiga mas'ala ta gaba ita ce mas'ala ta shida kenan ko tun daga farko a ita ce mas'alar shin bukhari da muslim sun hada hadisan ingantattu na duniya gaba daya ko akwai wasu hadisan ingantattu wanda suke cikin wasu littattafan ba sa cikin bukari da musulun to ne sai ce walam ya ummahu walakin kallama in dabni lakhram minhu qad fatahuma walam ya ummahu walakin kallama in dabni lakhram minhu qad fatahuma ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف يتي ولم يأمه أما بخاري ده مسلم بس تركتو حديثي إن كانت تتون دنيا غبا دهبا سكا حديثو على التافن dan haka ba za mu ce hadisai ingantattu a duniya in ba sa da musulun to ba ingantattu ba ne ba za mu faɗi haka ba wannan shine abin da ibn salah ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama walakin kallama inda ibn al-akhram sai dai malam ibn al-akhram shi a wurinsa yana ganin kallama da wahala kad fatahuma a ce wai hadisi ya inganta bukhari da muslim ba su ba mun yadda akwai amma ba su da yawa wa rudda to sai dai wannan magana ta ibn al-akhram an mata aka ce ya za ka faɗi haka ai ga dalilai za mu ji kaɗan daga cikin maganganun lakin amma duk da haka ƙala ya hayal barru imamun nawawi shi ne ya haya bin sharaf an nawawi abu zakariya shi albarru wanda yake mai ibada da ɗa'a da gudun duniya shi abin da ya ce lam fitil khamsata illan naziru da wuya hadisi ingantacce ya huce mutum biyar ɗin nan shine a za mu zo mu ji ko suwaye bukhari da muslim al-usul khamsa sune a bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i banda abu dawud kenan a cikin sita lam yafutul khamsata illa an-nazr in kaga hadisi baya cikin waɗannan littattafan to zai wahala ka ganshi ingantacce ne yace amma wasihi ma fihi sai dai wannan magana kai daga jinta ka kasan dai an faɗe ta ne amma akwai dai abin dubawa a ciki me yasa liqaulul ju'fi saboda shi kansa al-imam al-bukhari din al-ju'fi ya faɗa yake cewa ahfazu minhu ni na haddace minhu ai min al-hadith sahih ushra alfi alfi wato kaso ɗaya bisa goma na miliyan hadisi dubu ɗari kenan eh, imam al-bukhari da kansa ya ce na haddace hadisi dubu ɗari ingantattu to sai mu duba muga a cikin sahihi din guda nawa ne sai ce to amma wa'allahu sai dai watakila shi bukhari din arada bit takrari laha abin da yake nufi mai wa hadisi ɗaya yana da hanyoyi ɗari to sai a ce kawai hadisi ɗari wa mawqufan da kuma hadisin da yake ingantacce ne amma sahabi ne ya faɗa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa al bukhari in ka shiga cikin sahihul bukhari arba'atul alaf ai hadisai dubu hudu ne hadisan da ba a maimaita su ba wal mukarraru wa'annan dubu hudun kuma a ciki an sake maimaita fauka salasatin ulufan dan sama da dubu uku zakaru kamar yadda masu kirga littafin bukharin suka faɗa to kun ji abin da ya faɗa din nan walakin kallama a yake cewa walam ya ummahu bukhari da muslim ba su tarkace ingantattun hadisai gaba ɗaya ba domin kuwa idan ka bibiya za ka ga akwai hadisai ingantattu da yawa a cikin wa'insu littattafan kuma shi bukarin da kansa ya faɗa ya ce bai abin nan ba Ga shi nan maganar imamul Bukari ɗin kamar yadda wannan kamar yadda shi sakawi yake cewa faqad fi ma min tariq ibrahim ibn ma'qil shi ibrahim ibn ma'qil alhafiz alfaqih a uh, alqabi wanda ya rasu shekara ta 295 yake cewa ya nakalto daga imam al-bukhari kaga yayi zamani da shi yake cewa ma adkhaltu fi kitabi al-jami' illa ma sahha wa taraktu min as-sihahi khashyata an yatula al-kitaba kitabu kamar yadda imam al-khatib ya naqalto a ya rawaito a cikin tarihu bagdad yace ma adkhaltu fi kitab al-jami' jami' illa ma sahha ban shigar da wani hadisi a cikin wannan littafin nawa al-jami' ba sai hadisin da ya inganta wa taraktu min as-sihah amma fa na bar wa'insu hadisan sahihai a waje khashiyata an ya tsulal kitab don tsoron kan littafin ya zanto ya yi tsayi da yawa to kaga kenan walam ya ummahu ko shi kansa imam muslim kamar yadda ya faɗa da kansa shi nan a cikin kitabu salah a sahihu muslim yake cewa a cikin kitabu salah babun at-tashahhud fi salah hadisi na ɗari hudu da hudu ya kawo hadisin qala haddathana sa'id bin mansur wa qutaybah bin sa'id wa abu kamil al-jahdari wa muhammad bin abd al-malik al-amawi wal li abi kamil kaga malamansa guda hudu kenan ko ko ziyar sai yake cewa qalu gaba ɗayansu suka ce haddathana abu awana waddah ibn abdullah al-yashkuri kenan qala haddathana qatadata an yunus ibn jubair an hittan ibn abdullah ar-raqashi qala sallaitu ma abi musa al-ash'ari shi nayi sallah da abu musa al-ash'ari salatan falamma kana inda al-qa'dati lokacin da aka zo zaman tahiya qala rajulun min al-qawmi a sai wani abin nan wani daga cikin mutane yake cewa a uqirratis salatu bil birri waz zakati qala ma ƙaba abu musa salata wa sallama in sarrafa fa qala ayyukum al kalimata kaza wa kaza yake cewa an hada tsakanin sallah da zakka uqirra uqirrat as-salatu bil birri zakka an gwama tsakanin sallah da ayyukan alheri da kuma zakka sai abu musa al'ashari da ya sai ce waye a cikin ku ya faɗi wannan kalmomin da na ji ya faɗa fa'arammal qaumu sai mutanen suka shiru sun maƙala ayyukumul qa'ilu kalimata kaza wa kaza fa'arammal qaumu qala la'allaka ya hittan qulta ne wa kai ka faɗe ta ya hittan kai ka faɗa ko ƙala sai ce ma qultuha wa laqad rahibtu an wa laqad rahibtu an tab'akani biha sai ce a'a wallahi ni ba ni na faɗa ba kuma ina jin tsoron karka aibata ni da wannan magana sai wani mutum daga cikin mutane sai ce ana kulta ni na faɗa walam urid biha illa alkhair kuma alheri na nufa sai abu masa shirki to amma ta'lamuna kaifa taquluna fi salatikum yanzu ku san me za ku dinga faɗa a cikin sallar ku ba inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khatabana fa bayyana lana sunanana wa 'allamana salatana fa qala idza sallaytum fa aqimu sufufakum thumma liya'ummakum ahadukum فإذا كبر فكبر وإذا قال غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإذا قام الإمام يركع قبلكم ويرفع ويرفع قبلكم ya zama liman shi zai dago kafin ku faqala rasulullah sallama fatilka bitilka fa idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu Allahumma rabbana lakal sami Allahu liman hamidahu fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisan nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami Allah liman hamidah wa idza bara wa sajada takabbiru wasjudu fa in ya kawo dai zuwa ƙarshen abin da ya kawo sai yake cewa ya ƙara koro isnadin حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال أخبرنا ج... قال حدثنا جري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيارة وإذا قرأ فأنصتوا كارشا وانشا حديثني وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال على لسان نبيه أما وجه الرواية da ya zama akwai cewa Allah ya faɗa a bisa harshen annabi sa sami Allahu liman hamidahu gaba ɗaya abu kamil ne kaɗai a cikin ruwayarsa ya faɗa an abi awana to abu ishaq ya ce ƙala abubakar ibn ukhti abin nazar fi hadha alhadith wanda yake ruwaya daga wajen imam muslim almajirin imam muslim ya karo ba ganshi shi a wannan isnadin sai tambayi muslim yake cewa faƙala muslim turidu ahfaza min Sulaiman kana san a samu maka wanda yafi Sulaiman taimi ne hadda faqala lahu Abubakar fa hadithu Abi Hurairata faqala huwa sahihun yani sai shi ma hadisin Abu Hurairah ingantacce ne wa idza qara'a fa ansitu faqala huwa indi sahihun ashi Abubakar din yace hadisin Abu Hurairah yana da inganci sai Imam Muslim yace huwa indi sahih eh yana da inganci a wajena to sai ce to lima lam tad'ahu ha huna to ya kuma gashi ya inganta baka sa shi a cikin wannan littafin naka ba sai muslim ya ce laisa kullu shay'in indi sahihun wa ba'atuhu ha huna to ai ba duka hadisi ingantacce da yake wuri na na kawo nan ba wa inna ma wada'tu ha huna ma ajma'u alai ai na saka iya hadisai ingantattun da kowa ya yarda ingantattun. an fahimta shine mahallin shahidin laisa kullu shay'in indi sahihin laisa kullu shay'in indi sahihin wada'tuhu ha huna wa inna ma wada'tu ma ajma'u alayh abin da na kawo muku wannan saboda ku ɗaliban ilimi ne yawanci ana kawo ta a karatu amma wani baya zaton a cikin sahih muslim ya faɗe ta wani ya zata cewa tana a wani tana cikin sahih hadisi mai lamba ɗari hudu da hudu kuma almajirinsa ne ya tambaye shi ah, <clears throat> shi yasa wato dara kutani Allah ya ji kansa da rahama yana da littafi da ya sa masa al-ilzamat wata tabbo wanda a ciki yake cewa me isa musulmi ya kaza me isa bukhari ya kaza musulmi me isa ya fitar da hadisin kaza da kaza bayan ya san kaza da kaza da kaza to kaga an babba shi amsa ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahama a cikin hudar tsari da kuma wanda ake cewa hadis sari amma dai hudar sari shine daidai kamar yadda sahawi ya tabbatar kamar yadda aka samu kuma da khatsin shi imam sahawi din Allah ya ji ansa da rahama almajirin ibnu hajar to ya kawo ya ba da amsa akan dukkan intikadin da shi al-imam ad yewa yewa muslim musamman imam muslim don haka duk hadisin da ke cikin sahihul bukhari da muslim inda a cikin usul ne to hadisi ne ingantacce amma akwai hadisai ingantattu da suka basu a waje wanda ba su shigar da su ba kuma ka gani saboda shi muslim ya ce inna ma wada'tu ma ajma'u alai shi kuma bukhari ya ce wa taraktu min as-sihahi khashyata madha al-iqala al-imam al ah, ahmad ibn muhammad al-asbahani wanda aka sani da abu tahir as Allah ya ji kansa da rahama ba as-salafi ba as-silafi wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da hamsin da shida a cikin mu'jamu as-safar yake cewa wata rana wani yayi mafarki ya ga abu dawud Allah ya ji kansa da rahama abu dawud da sijistani sahibu sunan tare da waɗansu mutane sun haɗu a zaune bayan mutuwar abu dawud da daɗewa sai wani daga cikin mazaunan sai yake cewa kullu hadisin lam wuhil bukhari faqlib al anhu ra'asa. dabbatika da hadisin da buhari bai rawaito shi ba to kawai juya yi reverse kawai ka juya kan taguwa ka kan ma ka je ka rawaice shi to amma kaga wannan akwai mubalaka a ciki kuma dama dai da yake mafarki ne lakin kalla inda ibn al-akhram minhu ibn al-akhram Allah ya ji kansa da rahama shine wato sunansa Muhammad ibn Yaqub Ash-Shaybani annai saburi Abu Abdullah ya rasu shekara ta 344 Ibn al-Akhram dinnan da aka fada Ibn al-Akhram malamin hakim ne an gane sunansa Muhammad ibn Yaqub ibn al-Akhram Ash-Shaybani 344 ya mutu malamin hakim ne na maimaita wato yake cewa ƙarfa ta huma da wahala ka samu hadisi ingantacce wanda ya tsere wa bukari da musulun to lakin warudda to amma an yi raddi an musu raddi kamar da ibn salah ya nakalto a cikin ya kawo a cikin muqaddima yake cewa walil qa'il an yaqul laysa dhalika bil qalil fa innahu yasfu min mustadrak al hakim alayhi ma sahihun kathir domin in ka zo mustadrak al hakim kawai da yace yayi wa bukhari da muslim istidraki za ka ga hadisai masu tarin yawa wanda bukhari da muslim sahihun ala shart shaykhain wa lam yukharrijahu sahihun ala shart al bukhari wa lam yukharrijhu sahihun ala shart muslim wa lam yukharrijhu in ka tara su ma ga suna da yawa walakin sai dai ƙala ya hayal barru a sheikh imamu ya hayabun sharaf annawawi Allah ya ji kansa da rahama albarru mutum mai tsoron Allah mai da'a ga Allah subhanahu wata'ala mai gudun duniya ya faɗa a cikin al-irshad wanda yake talhisi ne na muqaddima ta ibn salah a cikin littafin sa yake cewa lam yafutil khamsata illa nazru wato ba hadisi ingantacce da zaka ga ya huce bai shigo cikin littattafan nan guda biyar ba sai yan kaɗan an gane ko to sai ce wa fihi ma fihi amma wannan magana daga jin ta kai kasan akwai mulahaza a cikinta wannan ah, daga ji kasan magana ce da dole ma za a yi mata raddi ita ma maganar imamun nawawi walakin liqaulil ju'fi saboda imamul bukhari Allah ji kansa da rahama da kansa yake cewa ahfazu minhu na haddace hadisi ingantacce ushra alfi alfi hadisi dubu ɗari haka imamul bukhari ya faɗa yake cewa hafistu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin wa mi'atai alfi hadisin ghaira sahih na haddace hadisai dubu dari ingantattu da kuma dubu dari biyu inda ba ingantattu ba ibn salah ya ka a cikin ulumul hadis sannan kuma imam al-khatib al-baghdadi a cikin tarihu baghdad juz'i na biyu inda ya tarjama imam al-bukhari ya kawo to in ya zanto ya haddace hadisi dubu ɗari to kuma hadisi nawa gaba ɗaya kawo a cikin nan kaga yake da waɗanda ya bari masu yawa don haka ba wai sai hadisi ya zo a cikin bukhari da musulun ba sannan zai zama ingantacce kaga sabanin abin da imam al ya yi a cikin masabihus sunan da ya sai ce in dai na ce maka sahihi ne to yana cikin bukhari da musulun ne in na ce maka kuma hasanun ne to yana cikin sunan ne za mu zo mu ji inda yake cewa a walbagawi id qassama al-masabiha anna as-sahiha wal hisani جانحة إلى الصحيح والحسان جانحة أن الصحيح أن الحسان ما رواه في السنن رد فيها غير الحسن gashi nan haka ya faɗa lokacin da yake magana akan wannan kaga dole a yi masa raddi saboda a cikin littattafan a cikin wannan a cikin waɗannan littattafan akwai hadisan da suke ingantattu a cikin asunan kuma ba sa cikin sahihul bukhari ba sa cikin sahihul bukhari amma duk da haka shi kuma gashi abin da yake cewa shine can inda yake cewa menene yake cewa wal baghawi iz qasama al masabiha baiti na 75 anna anna ila istihahi wal hisani janiha anna al hisana ma rawahu fi sunan rudda alayhi iz biha ghayr al hasan kana abu dawud aqwa ma wujid يرويه والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن مندى والنسئي يخرج ما لم يجمع عليه تركا مذهبا متسع ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا سريحا سوكما السنن إن كتب مثل صحيح أبي داود تو كاي كاي تساهلا تو لقول الجعفي imam al-bukhari yake cewa ahfazu minhu ushra alfi alfi na haddace hadisai dubu ɗari ingantattu da dubu ɗari biyu kuma inda ba ingantattu ba to amma hadisai na duniya gaba ɗaya za su kai dubu ɗari uku kuwa yau to shi ne sai suka ce wa'allahu wataƙila shi bukhari ɗin arada bit takrari mai yiwuwa yana nufin hadisi ɗaya ɗuruk ɗin sun maimaitu da yawa laha na wa'annan hadisan wa mawqufan la'allahu arada bit takrari laha wa mawqufun ai wal hadith al shi ma min mimma aradahu al bukhari akwai hadisi mawqufi to su ma kuma ana ƙirga su a matsayin ahadisu to sai yake cewa wa fil bukhari idan la'allaha arada bit takrari laha mawqufun wa fil bukhari a cikin sahih bukhari akwai hadisai ingantattu wanda akwai hadisan da ya kawo arba'atul alaf hadisai dubu hudu ne ai arba'atul alaf ai arba'atu alaf ne abinda yasa aka tsara alif jalal din saboda larura ta waka wal mukarraru minha hadisan da su kuma aka mimita su sauka salatatin ulufan su kuma sama da dubu uku ne a wasu malaman suka ce dubu uku da ɗari biyu da saba'in da biyar kaga in kaɗa da dubu ya zama dubu bakwai da ɗari biyu da saba'in da biyar zakaru kamar yadda abu muhammad saraksi allah ya ji kansa da rahama wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da tamanin da ɗaya wanda ya rawaito bukhari sayyul bukhari din daga wajen imamul bukhari to a lissafinsa ga adadin hadisan tare kuma da waɗanda suke tare da shi wanda malamai sun tattara hadisan bukharin kamar yadda abdulhaq abin abu abdullahi ibn abdulhaq ya waƙe ke cewa jami'u a hadisu sahihin lazi rawau jami'u a hadisu sahihin lazi روى البخاري خمسا خمس جميع أحاديث الصحيح الذي روى البخاري خمس ثم سبعون للعد وسبعة آلاف تضاف وما مضى إلى مئتين عد ذاك كعد ذاك أولو الجد جميع أحاديث الصحيح الذي روى البخاري خمس ثم سبعون للعد gaba ɗaya hadisan da imam al-bukhari ya rawaito a cikin sahih yake cewa khamsun thumma sab'una lil addi saba'in ne da biyar wa sab'atu alafin da dubu bakwai kaga dubu bakwai da saba'in da biyar ko tudafu wa ma madha ila mi'ataini dubu bakwai da ɗari biyu da saba'in da biyar adda zaka ulul jiddi mutanen gaske su suka kirga wannan hadisan amma duk da haka kuma ta tafawatu ya tafawatu addul addu hadisu sahih ila ila a'dadin kasira wanda wasu daga ciki sun kirga shi ya kai sama da haka wasu kuma sun kirga shi kasa da haka amma abin da sakayu yake cewa al-mu'tamad fil iddati sabatu alaf wa salasumi'a wa sab'atun wa tis'una hadisa eh, dubu uku da ɗari uku da casa'in da bakwai 7,397 amma waɗanda suke ba a maimaita su ba dubu hudu ne a cikin sahihul bukhari to wannan shine karshen abin da ya faɗa ah, da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh